يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta 436 da manzu manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da rana biyu ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wadurus nu'ibar na malaminmu muhammadu thani umar za mu tashi a shafi na 335 inda malam ya rubutu da babban baki ya ce ta tabuka yaƙin tabuka zamanul ghazwati wa sababuha bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo ta bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo yin yakin tabuka madinatun ma'rufa sunan tabuka malam yace wani birni ne gari ne sananne تقع في شمالي المملكة العربية Saudiyya, wanda wannan gari na tabuka yana wato arewacin masarautar arabiya ta wato saudiya ma'ana masarautar larabawan garin Saudiyya. wasu miyatil bismiha an kira wannan yaƙi da sunan wannan garin tabuka wa kanat fi shahri rajab kuma an yi wannan yaƙi na tabuka a wato anin watan rajab ama tis'atin minal hijiratin nabawiyya a shekara ta tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma ha, amma dalilin faruwar wannan yaƙi ko masomin wannan yaƙi faqad Allah ta'ala Allah da kansa maɗaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku sani innamal na najas arna masu haɗa Allah da wani cikin bauta ƙazanta ne fala ya ƙorabul masjidal harama kada su ƙara kusantar masallaci mai alfarma na ka'aba ba da amihim haza bayan wannan shekarar doka daga Allah za a tsarkake ɗakin Allah daga zuwan arne cikinsa wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci sakamakon yankewar kasuwancin da kuke idan an zo wannan dandazon masu zuwa aikin hajji arna da musulmi fasaufa yugunikumullahu min fadli da sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa dama arzikin nasa ne kuma shi ke azurtawa in sha'a amma fa ba dole in ya so ne sai ya so ya nufa zai azurta ku inna allaha alimun haƙiƙa allah cikakken masani ne da duk abin da ke faruwa hakimun wanda kuma ya san inda ya dace ya aza abu ne mai hikima ne قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إمام ابن كثير ألا يجب أن صدرها ما يتي عند تفسير هذه الآية الكريمة ألوك تنديك تفسير ونن آية من جرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحاب النبى عبد الله بن عباس ألا يدد سوشي بابا سيتي ومجاهد بند شيمه mujahid ya ce wa ikrima da ikrima wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa qatadatu da qatada wa dhahhak da dhahhak ma'ana gaggagaggan malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai duka sun yi bayani wa ghairuhum da wasunsu rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu da rahama إنه لما أمر الله تعالى أن يمنأ المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره يا يند ألا مدوكك يهنا كوي أمرني da a hana arna kusantar masallacinsa mai alfarma na ka'aba fil hajji a lokacin gudanar da wa gairihi da wani lokacin gudanar da ibadar hajji gaba ɗaya dai ka cokam aka ce kada wani arna ya sake zuwa masallacin ka'aba masallacin ka'aba na masu bin Allah ne tsantsa qalat quraishun sai quraishawa suka ce la yanqati anna anna mutajir to in ku haka ne masu wato kasuwanci za su yanke mana domin a wannan lokacin aikin hajji muke baje kolan abin da za mu siyar mu samu abin da za mu ɗau lokaci muna ci sannan ne lokacin kakar cinikinmu wanda suka zo aikin hajji sun baro garinsu ɗan abin da suke da shi ya ƙare za su buƙaci namu a a wani lokaci ma sun taho da nasu don su sayi namu su tafi da shi mu sayi nasu to kasuwanci zai yanke kina wal aswaqu kasuwanni ma za su zama daɗin ba kasuwancin saboda makarfin 'yan kasuwan arnan nan da za su zo su yi kasuwanci a ciki ba su a ciki ayyamal hajji a kwanakin da ake gudanar da ibadar hajji wala ya zahabanna makunna nusibu minha kuma abin da muka saba samu a irin wannan lokaci na aikin hajji da wani hajji na kasuwancin da ake yi to fa zai tafi za mu rasa shi فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب sai Allah maɗaukaki ya musanya musu wannan abin da suke gasar rasa da yaƙar ma'abota littafi hatta yuslimu hassu musulunta au yu'tul jizyata an yadin ko kuma su bayar da harajin da za a ɗora musu da kansu da hannayensu su miƙa wahum sagirun suna makaskanta ababen wulaƙanta tunda ba su ba Allah ba to saba da abin da suke da shi ga bayin Allah kama anna fatha makka kamar yadda buɗe garin makka kana fasilan ya zama wato wani abu mai rarrabewa bainal haqqi wal batili tsakanin wato anin gaskiya da ƙarya دخل الناس nasu في دين dinillahi afwaja bayan buɗe garin makka mutane sun rika shiga addinin Allah jama'a jama'a ƙungiya-ƙungiya. walam yabqa ba'daha majalun lidhanni ya zama bayan buɗe garin makka babu wani fage na yin zato warraiba da kokonto fi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama inda al'arab game da manzancin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a wajen larabawa illa anna hunaka quwwatan ta'arradat lil muslimina sai dai akwai wani ƙarfi ko wasu masu karfi da suka wa al'ummar musulmi min gairi musawwi ba tare da abin da ya dace su farma musulmi saboda shi ba wahiya daulatul ruman ita ce wato daular rumawa akbaru askariya fi zalika zaman mafi ƙarfin wato daula da take da wato dakawu da sojoji na wato yaƙi yadda yanzu ake cewa sufafawa to ita ce mafi ƙarfin sufafawa a wannan lokaci wa zalika bi qatlihim safira rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aika aikar da suka yi da bata dace su yi ga musulmi ba kuwa shine wato ainihin kashe jakadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi aikensa al-harith bin umair al-azdi shine mai suna harith ɗan umair al-azdi radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yarda da shi ala yadi bin amril gassani ta hannun sharhabil dan amr al-ghassani aka bi aka kashe shi wa huwa yahmilu risalatan ila malik busra shi sahabin annabi haris dan umair al-azdi a lokacin yana dauke da wasiƙar manzo zuwa ga sarkin busra thumma kanat sariyatu sariyatu mu'ta sannan sai aka samu kuma wani kai farmaki na wato ainihin dakaru da suka kai farmaki a mu'ta wa in kana al-muslimuna lam yantasiru fiha ko da yake musulmi Allah ya jarrabe su a wannan yaki na mota da suka je ba su yi nasara ba lakinnaha tarakat atharan kabiran fi nufusil arab amma hakan ya bar wata alama ƙarfa mai girma a cikin zakatan wato anin larabawa wa atharan kabiran fi nafsi qaisar kuma ya bar wato anin wani tasiri wanda yake babba a zuciyar shi kansa kaisar sarkin wato wannan gari na rumawa id khafa annaha satathiru alaihi qaba'il al domin ya ci tsoron cewar hakan zai taso masa da wato arin ƙabilun larabawa siyo cakansa allaci ta tatmahu lilistiklali anhu wanda suke son wato anin su kai ga cimmawa samun yanci daga gare shi domin barazana ne idan aka riga aka wato ainihin gaba da gaba da shi aka kare makarfi to an samu sakewa da yancin ba a da fargabarsa wara'a zalika khataran yuhaddidu yaga kuma ce to ai ko wannan hadari ne da yake masa barazana wa annahu la budda min alqada'i ala quwwati almuslimin sai yake ga ai ne ma ya zama ba makawa sai ya kakab ya kawa wato anin karewa al'ummar musulmi karfi ya kawo da karfin su qabla an tasila ila mustawan la yamkinu alqada alaiha kafin wato su al'ummar musulmi su kai ga wani matsayi na ƙarfin da ba za a iya wato cin musu ba falam tamdi sanatan ala ma'rikati mota ba a kai ga wucewar shekara ba a cika shekara ba da yin wannan yaƙi na mota wanda musulmi ba su dace da yin nasara a ciki ba hatta akhadha yuhayyu aljaysha sai ma ya zamanto yana shirin samar da wata runduna ina shirya dindina minar ruman wal arab daga wato su romawa da laraba almuwali na lahu waɗanda suke mara masa baya masu ƙaunarsa masu wato anin biye masa minal gasasina daga cikin ƙabilun gasasina wa gairihim da wasunsu li ghazwil muslimina dan su haɗaka su yaƙi al'ummar musulmi inna hadha wa in kana yumathilu khataran wa harban alal muslimin wannan abu da ya shirya duk da ya kasance wato yana ba da wani hoto ko shiri wanda yake mai haɗari da yaƙi ga al'ummar musulmi wata hadidar lahum da wani wato an yi musu barazana lakin na hofi haƙiƙatil amr amma in ka kalli abin bisa a haƙiƙaninsa a zahirinsa a ƙeƙe da ƙeƙensa izzun wa nasrun min Allah azza wa jalla rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin sai kaga cewar wato ɗaukaka ce nasara ce daga Allah mai girma da buwaya yake so ya bayar da wannan nasarar da ɗaukakar ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma al'ummar musulmi idh wasalu fi sanawatin ma'dudatin la tusawi fi hisabil umami shay'an domin su wato anin al'ummar musulmi a cikin 'yan wasu shekaru ƙididdigaggu sun kai ga wato ainihin waɗanda ba a wani lissafin su a cikin al'ummu shai'an a matsayin wani abu ila makanatin wa ƙuwatin wa mahabatin da za a kallon su da wani matsayi ko ƙarfi ko wani kwarjini ya hasubu hisaba hal a ada alab'adun wanda wato ainihin makiya waɗanda suke na nesa minar rum daga cikin rumawa wa gairihim da wasunsu ba sa ma lissafa su a cikin wata al'umma da wai za a rika tsoron barazanarta to amma tunda kaga hatta kai ga yanzu ruma suna tunanin ya za su su kare wa musulmi karfi kada su yi karfin da ba za su tunkuɗu ba ko kuma ba za a iya ja da su ba to ashe nasara ce Allah ya bawa al'ummar musulmi da yanzu har ana jin su wasu abu ne bara a dau mataki a kansu dawa yake kawo su ma a gaba faqad aradu faqad ra'aw kayfa kanat aqibatu amrihim fi jihadihim al'ada fil jazirati min arab wa yahud sun yadda ƙarshen al'amarinsu ya kasance a yaƙinsu da maƙiyansu a cikin tsibirin larabawa wanda ya haɗar da larabawa da yahudawa fa azzahumullahu sai Allah ya wato ɗaukaka ya ƙarfafi wato al'ummar musulmi wa nasarahum ya taimake su wa a a'da'ahum ya tozarta waɗanda suke maƙiyansu wa farraƙa shamlahum ya wato tarwatsa dandazansu to tun da gashi a yakin da manzo sallallahu alaihi wasallama i da musulmi da su da sauran larabawa da suka haɗa da ƙuraishawa da wasunsu Allah ya ba su ƙarfin da suka gama da su to wannan abin da ruma suka gani suna tunanin cewa to fa su ma barazana ne gare su kuma yadda Allah ya bai waɗancan nasara fa zai iya baiwa musulmi yadda Allah ya baiwa musulmi nasara akan waɗancan fa zai iya ba su nasara kuma akan su su ma ruma to wannan yasa suke tunanin cewa ai ma kamata ya yi kafin su su annabi su zo su far musu su bari su gama da su wasu lo khabar isti'dadati ar-rum isan labarin ko zuwan labarin shirye-shiryen rumawa wasu idadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama liƙitalihim bayan labarin shirin da suke ya zo ga manzo to shi ma manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya tsiri shiri na yadda zai iya yaƙe su ce in ku ba ku yaƙe mu mu bari mu yaƙe ku tawatarat al-akhbaru ila al-madina labarai sun fantsama sun yawaita a cikin garin madina anisti idadin rum game da shirin da rumawa suke li gazwatin hasima dan samar da wani yaƙin yankan shakku diddal muslimina a kishiyanta su ga al'ummar musulmi sai suna ga za su yaƙi da al'ummar musulmin da za su yanke musu shakkun cewar su ba abokan karawarsu ba haka arna yake da jin kansa da kuri da cika baki al-akhbar waq'uha الأخبار shadid fi nufus al-muslimin waɗannan labaruka da suka zo wa al'ummar musulmi na shirin da ruma suke na yaƙasu wannan labaruka sun kasance suna da irin nasu tasirin waƙuwa. ashadid wanda yake mai tsanani fi nufusul a cikin zukatan musulmi ba da an da lahumma ma yaqumu bihin rom bayan sun samu tabbacin abin da romawa suke shirin yi musu suke tsaye kan zasi wa man tabi'ahum da waɗanda suke biye da su masu mara musu baya ministi idadin kabirin na wani babban shiri da suke li harbin musulmi na dan yaƙar al'ummar musulmi a hadha fi waƙatin asibin alal musulmi kuma wani abin rashin daɗi wannan labari ya zo wa al'ummar musulmi a lokaci da yake mawuyaci waƙatun asib lokaci wanda yake mai tsananin wuya falwaƙatu saifun wa harrun shadid lokaci ne na wato ainihin zafi gari ya ɗauɗumi irin ana irin garjin ranar nan Ka ga idan ka fito wato idan ka yana baka kamar wani wato ainihin ruwa ne yake yawo a sama saboda rana ta rana in zafi ya zafi ka ji kamar kai amai to ana irin wannan lokacin wal makanu ba'i gashi kuma daga madina ka ce kana shirin zuwa tabuka guri ne mai nisan gaske wattariku asir hanyar kuma mai wahala ce shaƙul wacce take da tsananin wato wahalar bi ga wahalar hanyar bi ga nisan guri ga zafin gari wannan su fi shiddatin wa dhiqin wa qahab su mutanen na wannan lokacin a wannan lokacin ana cikin tsananin kunci da fari ba ma yalwa abinci wasu qad nadijat wa tabat amma sai dai a daidai lokacin kuma kayan marmari sun nuna dama ai in zafi ya zafi nuna suke to kayan marmari sun nuna sun yi daɗin a tsaya a ci ko dai ka tsaya cin kayan marmari da morewa wannan a matsayin a samu sassaucin yanayin da aka ratso na fari yaƙi ya wuce ka ko kuma ka haƙura da wannan kayan marmarin ka tafi neman kayan marmarin lahira jarraba ce ta ubangiji wannan su ya waddunan maƙam fi mitu da hadal waƙa ga ɗabi'ar mutane a irin wannan lokaci suna son wato su ga sun tabbata sun zauna wa hadhihi dhurub a irin wannan hali da ake ciki to za su so su zauna inda wannan kayan marmari suka yi a dan sami inuwar kayan marmarin nan a kuma dan ci abin da suka fita wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu zalika kulla manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san wannan gaba daya ya san yanayin da ake ciki domin shi ma ga ne ba ba jiyau ba labari za a bashi ba shi ma cikin abin yake wa yudrikuhu ya riski haka ya gano walakinahu alaihi salatu wassalam sai dai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ra'a ya hangi ya ga bima atahu Allah ta'ala min hikmatin sakamakon abin da Allah ya bashi maɗaukaki na hikima wa sadad da dace a cikin al'amura annahu law lam yubadir cewar idan har bai yi gaggawa ba bi gazuwar rom na ya fara yaƙar wato romawa ƙabla an ya guzuhu kafin su su yaƙe shi la zahabat kullu tilka intisarat to da duk waɗancan cin nasara da manzo'i za su gushe za su kau za su tafi fi ga gazawatihi wa jihadihi alladhi bihi dalat al-jaziratu wa qada'at a yaƙe-yaƙen da da wato fafata wadda i wanda a cikin wannan yaƙe-yaƙen aka dace da danatil jaziratu wato tsibirin larabawa suka yi masa biyayya wa khada'at suka miƙa wuya gare shi to wannan miƙa wuyan da duk larabawa suka yi da sallama wadda suka yi ai nasara ce ga musulunci da musulmi nasara ce ga manzo to idan ya bari har sai romawa sun zo sun far masa a inda yake wannan duk nasarorin da aka yi za a ashe dama dan ba da ruma ya karya ba ba da ruma ya kara ba da da su ne ashe duk ma dama ba a kawo garin mu ba to amma in ya riga ya tunkare su wanda kake ganin ka raina za ka lankwame aka ce shi ne ya taho gidanka to za ka ce lalle wani abin nasu ya wanda ya yakan sa ma jin tsoro da cewa to wannan fa ba abin a ce masa in haike masa bane to wannan ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam duk da halin da ake ciki yace zuwa aje a yaƙi rum ya kama wannan za ka san cewar sahabbai ba ƙarma wahala suka ci wannan fa duk lokacin da ake magana nan ba fa kwalta babu shararriya hanya wata hanya tsakanin dutse da dutse yake wani gurin kana tafiya kaya tana sakale ma ka sai ka tsaya ka cire ka ci gaba haka fa ake tafiya kuma an ce da zafin rana zafin rana kuma ta gurin da yake sahara ba irin zafin ranar garin da yake da bishiyoyi ba ne sau da haka ga kuma zafin gari abinci bai kai ba ko haka zafi bisa zafi to in ba wanda imani ya karfi a zuciyarsa ba to tunkara irin wannan ayi tafiya ma ba za a yi ta to za mu ji kuma mai ya faru a tafiya. ma fa azama alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi aniya alal khuruji na fita liƙitalin romi don yaƙar romawa wa in ha iti da atihim iti da atihim da kuma wato kawo ƙarshen ta'addancinsu wata haddiyatihim da kuma wato barazanarsu da suke yi wa al'ummar musulmi wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin al'adar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya kubira bi wajihatihi inda al baya ba da labarin inda zai fuskanta a yaƙi ina daga cikin dabarar yaƙi ta manzo idan yaƙin da za a shi yadda wano za a sai tambaya ina za a ba a je gano ya gano take da wano? hannun riga sau da haka in fuka suka nausa ce to yan gano mun jina tambayar hanyar garinku to sun yi a banza sai an ta tafiya sai an kawai an nausa an yi da wani lokacin da kuma za su kai labari babu shi magana ce sai kawai da yan da wani su gansu to haka manzo yake ina daga cikin dabarar yaƙi to a ce duk karanta wannan baka ce za ka tunkari yaƙi wannan dabarar duk baka da su ta magana ka ce kawai a zuwa fita da haka ake fitar haka ba haka bude sai ka yi ilimin waɗannan abubuwa wa inna ma yi warri? a'a haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bagarawa ne sai bagarar da sai kun zaci can za a yi sai a yi nan wa amma fi hadhihi al-ghazwa amma a wannan yakin na tabuka faqad jallalin nasi amraha fure falo in ji bahaushe ya fito ya gaya wa kowa inda za ce kai wannan yakin fita buka za mu confirm kada ma wani ya kokonta eh tabuka za mu lebo da shokka saboda tsananin tazarar da ke akwai in an ce ma ka je ka kai gulma kai ma ba ka fara ka je kai munafurcin za a je ka bayaje je kan ka je karshen ta a hanya ka mutu so da haka to an san ma nan ba ta ba a tsaya ana wani bagarawa ana wani koyewa ana dungu dubbe ta so ba tabo ka za mu munafikai a je kai gulma wa shiddatu zaman ga tsananin lokacin da ake ciki kara yawan nasu ya kai inda ya kai liyata ahaban nasu manzo ya faɗi haka don mutane su shiri lizalika don wannan fita da za a yi uhubatahu irin shirin da ya dace da irin wannan fitar kakai lakwalakon shiri fa'amarahun bil jihaz ya umarce su da su je su shiryo a shiri wa akhbarahum annahu yuridu roma ya gaya musu ya ba su labarin cewar romawa muke so mu yaƙa wa hadda ahlal gina ya kuma kwadaitar da masu wadata alal badli ya zaburar da su a su ba da abin da suke da shi na dukiya wan faƙati fi sabilillah su ciyar da abin da Allah ya ba su don Allah ta'ala maɗaukaki, su taimaki hanyar Allah fata saba nan fa suka rika yar rige-rige fil bima yastati'un wajen ciyar da abin da suke da ikon ciyarwa kana awwaluhum abubakar farkon wanda ya je ya fara kawo gidauniyarsa shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yadda da shi ja abi malihi kulli gaba ɗaya taska kudin ya ɗauko zuwa ajiye manzo ce ga ta gudunmu mu duka bai ba komai ba manzo ce ya abubakar mai kabari ce na ban musu Allah da manzo ce an gaishe ka ka san ba kowa ke irin wata eh, yanzu ba haushe ya kyauta shiga daka ya kuka ke ka bayar kuma ka dawo ka sa ka yi hannu <laughs> sai irinsu da Allah yawa baiwa ja abi malihi kullihi ya zo da dukiyarsa baki ɗaya wa kana arba'atu alafi dirham dirhami dubu hudu ne imallaka ice ga su ya bawa Allah wa ja'a umar radiyallahu ta'ala anhu bi nisfi mali shi kuma umar ya raba dukiyarsa bi dauko rabi ce gashi shi ma kawo Allah amma Uthman bin Affan amma Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi faqad anfaqa ala hadha aljaysh kathiran ya ci yadda dukiya mai dimbin yawa akan wannan runduna balaga 900 ba'irin raƙumi kawai sai da ya bayar da ɗari tara wa mi'ata farasin doki sai da ya ba da guda ɗari ga ɗari tara ga ɗari dubu ta tashi wa malan kathiran ya kuma ɗauko ɗimbin dukiya ya kawo hatta ƙala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma barra usmana ma amila ba'dal yau daga yau duk abin da usman ya ba zai cutar da shi a addinin allah duk abin da zai je ije an riga an gafarta masu daga yau ba wani abu da zai cutar da shi to wannan kuma za ka zaga ka kwari kanka ka kwari kanka su tasu ta yi kyau kai na ba a san ƙarshen ka kuma haka yi ƙarfin halin zagin wani sannan yanzu ga shi ana maganar irin abin da ya bayar da irin abin da umar ya bayar da irin abin da abubakar ya bayar in ka kalli irin abin da wato ainihin usman ya bayar sai ka ce ya fi na abubakar to amma shi abin da ya mallaka ki na ya ɗauko zo ya aji kaga in yana sama da hakan ma barwar zai duka to ana ake gane ɗan gaba-gaba wanda ya sha kan kowa shi din ne dai an gane ko eh Allah kai mana baiwa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa ardahu ya yarda da shi ya yarda da shi ga bayinsa wa anfaqa kulla wa anfaqa kullun ala qadari taqati kowannen su ya rika ciyar da abin da yake da shi gwargwadon ikonsa hatta إن منهم من أنفق مدا أو مدين har akwai wanda yaje ya ciko cikin tafinsa biyu ice ya mazan Allah ga wani kuma ya je ciko tafin hannu ɗaya dama shi yake da shi ya mazan Allah ga ta gudun abin da ya sauka to kaga ana maganar a ka ɗauki ba magana bace ta sai masu ƙarfi kakkare na abin za ka ba kai a nan taka rahama take ka dacin a nan yake kaka ce to ga an samu irin salaji irin wani sun ba da miliyan su wani ya ba da miliyan kaza ni je ka naira ɗari mai akai ka je ka kai su waɗanda ka ɗauki ɗarin ka ba su da suka san waye kai sun sanya ɗari take a gurinka ko saboda sun san wannan ɗarin daidai da irin waccan miliyan ɗin da ake barwa ce kai a gurinka don ita ce miliyan ɗinka kai to kuma za ka daraja da kima da wanda kai wa haka wa sharakatin nisa ba abin mata a baya ba da haka kowanzu da muke cewa ranar gudun mawace mata da suke jin ma gida ki turo da taki ya za mu karɓa ki samu taki rahama kima. wa sharakatin nisa mata ma suka yi tarayya fata saddaqna suka yi sadaka bi huliyihinna da kayan adansu fi sabilillahi ta'ala don Allah maɗaukaki wannan ta cire sarka ta ce ga ta nan wannan ta cire zobe ta ce gashi nan wannan ta cire auro ta ce gashi nan haka suka rika bayarwa su waja'a unasul laysa ladaihim ma yahmiluna anfusahum alai" wasu jama'a suka zo ba su da abin da za su dauki kansu a kansa na dabba dan zuwa yaki ba doki ba raƙumi ba hanyar samun su wa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suka ce nan Allah ga mun zo a saba mana doki ko raƙumin da mu hau falam yajid lahum shay'an ya wawa ka lissafa kai ya kawo za a samu ku ƙarin wanda wannan za su hau su tafi yaƙin nan babu ba a samu ba fa'adu ya bako na sai suka dawo sai kuka sai kuka ba su samu zuwa yaƙi ba ba dokin da za su hau ba raƙumin da za su hau hazanan saboda tsaba bacin rai da bakin ciki za a tafi yaƙi ba su wa humul bakka'una saba'a su da waɗanda aka cewa masu kukan nan guda bakwai alladhina qala Allahu ta'ala anhu waɗanda Allah maɗaukaki ya wato shigar da bayaninsu cikin littafinsa har Allah ya tashi kiyama ana karantawa wa ala wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum kuma babu wani laifi akan waɗanda idan sun zo ka don ka ɗora su akan abin hawan da za su je yaƙi ƙulta la ajidu a ahmilukum alai sai ka ce da su ai ban da abin da zan ɗora ku a kansa ban samu ba ta tawallau sai su juya wa a'yunuhum tafidu min dam idanuwansu na ta kwararar da hawaye hazanan Allah ya ji yin fiƙo don jin ba daɗin ba su sami abin da za su ciyar su tafi yaƙi ba to kajin da ake kuka mai amfani mai ma'ana a ka zo kai eh, kukan faɗuwar zaɓe ba kuma ka ci ma ba haramun za ka ci haka yake faruwa zo ta jimami ya haɗa hannu da kai ya faɗi zaɓe kuma an bai shi zaɓen ya je ya ciwa abin da zai zo ya dame shi tsakaninsu jama'a ta Allah ya isa saboda haka ka zo ka kuka a kan me za ka yi na taimakon addinin Allah da ka gagara yi ka koma ɗaki kai kuka cewar ga shi ya kaza na ya kaza Allah ka bani nema amma akhraj al-imam ibn ishaq imam ibn ishaq ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa ingantacce anna ulaba anna ulaba ibn zaid cewar haƙiƙa ulaba ɗan zaid radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi qama min al-layli ya tashi cikin dare fa salla ya salla wa baka yayi kuka wa qala yace Allahumma ina roƙonka Allah innaka amarta bil jihad kai ne kai umarni da mi yaƙi wa ragabta fihi ka kwadaitar da mu da ladan da ke cikinsa da sakayya da za ka yi wanda ya yi shi thumma lam taj'al indi ma taƙawa bihi sannan sai gashi ne baka bani abin da zan ƙarfafa da shi ba ma'a rasulika sallallahu alaihi wa sallam agaji manzanka da shi mu fita yaƙi nan tare da shi walam taj'al fiye da rasulika ma ya ne alai kuma baka danka wa manzanka a hannunsa abin da zai ɗauke ni da shi in je gurin yakin nan ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani fiha madadin wannan duk wani abu da musulmi ya min na cutarwa nayi sadakar wannan tunda ba da abin da zan bayar a tafi yaƙin ba zan samu dama a ɗauke ni abin hawan da za a je yakin nan ba to duk musulmin da ya min ba daɗi ya cutar da ni to na yafe masa na yi wannan sadaka ba dai za a yi sadaka ba ne ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin wannan cutarwar kuɗi ce au jasadin ko ko jikina ya taɓa au irdin ko ko mutuncina ya taɓa kai ko dai mai imin musulmin da ya min to na yi sadakar wannan abin da ya min da za a fitan min da haƙƙinsa a ranar alkiyama na yafi thumma asbaha ma'an nas sannan ya waye gari ya fito tare da sauran jama'a faƙalan nabi sallallahu alaihi sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shelanta ya ce ainal mutasaddiqu hadhihi al-laila waye wanda ya sadaka nan cikin dare falam yaqum ahad falam yaqum ahad ba wanda ya tashi ice gani nan thumma qala sannan ya sake cewa ainal mutasaddiq waye ya sadaka ne cikin daren nan falam yuqib bai tashi ba fa qama ilaihi fa akhbara sai wato ya tashi shi wannan sahabi ulaba dan zaid ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama labari yace to ban san ko ni ba na san dai nayi sallah yi kuka na ce duk abin da wani musulmi ya min na ya taɓa mutunci na ko gangar jikina? ko dukiyata tun daban da abin da zan yi sadaka da shi a tafi yakin nan na yi sadaka da wannan abin da aka yi faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince allah su tabbata gare shi ya ce da shi abshir albashirinka fawallazi nafsi yadihi na rantse maka da wanda raina yake hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala an rubuta wannan sadakar da kai cikin sadakoki da zakka zakkar da aka yi aka karba wa bayi an karbi zakkar a shara zakkar yafiya ko in baka sani baka sani yau kuma ko yanzu kai zakkar yafiya Allah ya karba ka ga abin da za ka ga amma ka ji musulmi da ɗan uwansa musulmi da ce ai ba zan taba yafiya masa ko kaga tarbiyyar ba iri ɗaya bace dole sai mun sauya magabata na ƙwarai da ake faɗa magabata na ƙwarai magabata na ƙwarai kada ya zama hira da baki me suka yi me zami kuma kana yafiwa shi ma shi zai ji shi kenan sakat ba daɗin da ike ji kasa sakat ɗin da idi sai dai na ci kuma sai yan uwantaka ku ta ƙarfi fiye da da to wannan shine abin da ya faru da waɗannan sahabbai masiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila tabuka za mu tashi in Allah kai mu sati mai zuwa mala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd wannan yake cewa akwai wata niyya ne da wanda yake yin kasaru zai yi kamar idan zai sallar azhar sai mata niyyata ta kasar idan zai yi la'asar sai mata niyyata ta kasar yi wannan kudirin da yake cikin zuciyarka na cewar ka ɗaukar wa kanka wannan rangwame da sauƙi da aka yi maka shine niyyar kasar idan a azahar ka ji a ranka cewar fuskanta alƙibla nan da kai raka'a biyu za ka yi a sallar nan ta azahar to wannan ƙudurin da kai a rai na cewar raka abin za ka yi shi ne niyyarka ta cewar ƙasar kake so kai in kuma ba ita kake so kai ba a ranka kare cewa kai raka a hudunka za ka ba sai ka yi wancan rangwamen da sauƙin da aka yi maka ba to wannan ƙudurin shi ke na cewar ka aje wancan rangwamen da sauƙin ka ɗauko kanka ka cika babu ko shakka duk sallar da za ka yi ta azahar ko ta la'asar a sallah ta matafi sai ƙudurin nan ya ya sannan yake tabbatar da cewar a eh, ƙasarin za ka ka iya yin ƙasarinka ka iya ba ƙasarinka ni ya kai ta nuna ba ƙasar za ka yi ba aikinka na cewar yanzu hudu aka ka yi ba biyu ba in kuma ka ka yi biyu to kenan tun ƙudurinka ka nuna cewar biyu kake so ka yi kuma kai biyu, wannan shine abin da ke akwai ce kuma wanda yake matafi zai iya yin nafila ya abin da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam a tafiya in yana halin tafiya a nafilfili in banda raka'atul fajr da kuma wutri bayan wata nafila a to kada aka rage maka sallar farilla ma in ka karo kuma nafila ai saukin da aka maka ya tafi ana ko so da haka to iya waɗannan bin da su manzo yake yi a tafiya da raka'atul fajr da kuma wutri ta ma an kai baka laifi ba kayi sunna to wannan kuma yake cewa kamar yadda muke cikin wannan yanayi na tashin hankali za ka ga shugabanninmu ba sa komai tumalan wannan me yake nunawa kenan anya kuwa ya kamata a rinka yi musu biyayya an gane ko wani shi da abin da shi yake nunawa a fahimtarsa tunda su ba a samu abin da ya kamata a samu daga wajensu na haƙoƙi ba to su ma su rasa abin da za su samu daga wajen mabiya na haƙoƙi halayyar mu da muke ciki yanzu sai a ce wai check check check and ko haka ake cewa ko wai idan wani abu ya faru ta wancan bangaren aka yi bayaninsa na ba daidai ba sai ce to kuma zo nun ma a sake dan caccaka a duba a gani su ma ko da akwai abin da suka yi ba daidai ba a faɗo Shi ne abin an tafi an yi adalci baya nuna cewa dan wane ya ba daidai ba sai an samu ba daidai ba a gurin wani ko baya nuna dan ba faɗo ba daidan wane ba za a faɗi naka ba an fahimta ko wani wani tunani ne irin namu na yi littafi macen kwarai amma wata da ɗauka ta ce ah, to sai kuma ya namijin ƙwarai to kenan ba namijin ƙwarai ba za ki karanta ba ba ruwanki da nagartar da aka faɗa ta mace an gane ko haka muke yanzu ko ba haka addinin mai koyar ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku yakin hunayen da aka yi manzo ya raban ganima ya raba da mutanen madina ya raba da su wani abin ya musu ba daɗi har suka nuna ya tattara su kuma ya musu hudubar da suka zo suna kuka suka zubar da duk wani abu da ke ransu to wannan abin da ya faru da su a cikin irin bayanan da manzo ya gaya musu ice ba yanzu ne za ku ga san kai ba in kuna tunanin san kai ni a matsina na manzo Allah ya tsarkake ni daga wannan amma san kai ba yanzu ne lokacinsa ba idan Allah ya raya ku yi muku tsawon kwana za ku ga saɓani za ku ga abubuwan mamaki saboda haka ku yi haƙuri in ku riska irin wannan lokaci ku ba da haƙƙin da ke kanku na jagororinku Allah zai fita muku da nan har ma da yake bayanin irin abubuwan da za su faru na fitintunu da jarraba ta shugabanni har za su rika dukan waɗanda suke shugabanta kamar da yake faruwa hai ihu ruwa-ruwa ka tafi ka gudu ka ba kayan sayarwa a can maka a kama doka da kebur a cire ma kunne irin yadda ya faru da wani bawan Allah lokacin ruwa-ruwa ya ruga a kuce ba ɗin ya bi shi ya cilla ba kebur kawai sai kunnan ya fice duk da haka bai tsaya ya ɗauki kunnansa ba cikin gidan da ya nufa can ya fada <laughs> haka aka rika wannan na to annabi yake cewa za ku ga irin wannan su Allah ya taimake su ma ba su kawo ga wannan lokacin mu muka zaro wannan to a wannan abin ke cewa da su za ku ga irin waɗannan abubuwan sai ku zai fa yake cewa manzon Allah to ya irin wannan abin in ya riski mutum ya yi yaya ce ka ba da haƙƙin da ke kanka ko da za a juya gadon bayan ka a zane ka kai dai ka kasa ba da abin da yake kanka na haƙƙi saboda idan ka ce za ka rama abin da wanda ya cutar da kai cutar da kai to goma da ashirin za ka shi bai baka haƙƙinka a nan ba kuma ka karasar da nasa da za a kama ka da shi a lahira ka ganin ba daɗi can ba daɗi ka kai asara kai. to amma in kai haƙurin abin da ya maka za a bi ma haƙƙinka kuma wahalar da ya maka iyakarta a nan duniya a lahira za ka samu mafita ka kai ka ba ke nan kai so da ka to hakuri ya kamace mu da in mun gona abu na ba daidai ba da gona suke shugabantar mu mu da abin da muka sani na su da yake kanmu da bai zama sun saba da dokar Allah ban mu baya wannan ita ce korwa addinin musulunci ita ce abin da shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai kuma in muka tafi akan wannan tsari shine in muka roki Allah ya sauya mana da ganin ba da daɗin da muke gani zai sauya mana amma in kai ma mai laifi ne shi ma mai laifi ne kai addu'a yayi addu'a to za ka karba tattara masu laifi ne magana ce taka gallaza masa ya gallaza maka haka za ta tayi Allah ya kiyaye wanda yake cewa mutumin da ya sauka gari a yana bako sai bukaci yin sallah shin zai iya bin liman eh, idan ya bi liman abin da yake sunna sai dai ya cika idan limamin nan sallah a zahar ce raka a hudunsa to sai dai kai hudu ko da ko biyu ka zo katarar ya yi biyu baka nan ya ka zo katar da biyun karshe sai kayo biyun da i baka nan saboda da manzuwa ce inna ma idal imam liyu an sanya liman ne don ai da shi hudu ya hudu za ka to idan ka zo ka bi su sai ya jawo ka alwalarsa ta warware kai matafi ne to yaya idan da kai aka fara kai ka san yadda sallan mazauni take hudu yake ko saboda haka da kake a leman za ka hudu cif saboda masu bayan ka ba su san kai matafi ba ne kana zauna a raka bita za su subhanan layi ko to juya za ka ce kai aini matafi ne ko ya ka cika musu a fita daga wani rudani amma in suna da karatu da fahimtar da za su fahimci in ka idar a raka'a biyu saboda ganin yanzu kai ne liman ka ce assalamu alaikum a zaman ta farko sai suka ce subhanallah tutun da ka'idar sai ka ce ai ne matafi ne za su fahimci haka su tashi cika to shi kenan ba kai laifi ba an fahimta ko to amma magana ce ta da wata niyyar ka shiga za ka iya canza niyya kana cikin yin sallah maganganu ne na malamai an gane ku yawwa yake cewa idan liman ya ɗago yace sami Allahu liman hamida mamu da ke biye da shi mai za su ce za su ce sami Allahu liman hamida su kuma ce rabbana wa lakal hamd da shi da su duk suna faɗar rabbana wa lakal hamd da shi da su duk suna faɗar sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida zikirin ɗagowa ne rabbana wa lakal hamdu zikirin bayan dagowa eh, shi ne abin da kira subhanakallahumma bihamdik kace me wannan magana da ta katin da ta imam sallallahu alaihi ya kan nuna cewa kamar ta ta ne ke daga ciki cewa yaki dan yaudara ne yaki dan zamba ne yana daga cikin zamban yaƙi. inda za ka yi ka nuna ba nan za ka yi ba eh kwarai kuwa na eh yake cewa to gashi mun fara karatun yakin tabuka duk da bamu kare ba amma bai ji ana faɗo dokin sayar na alba wanda aka ce wato kirjin dokin izab da dubu sayar na aliyu izab da dubu an ce sarkin yakin masallata ka saura ya ce ai shi ba zai zauna ba sai ya ga jini ya kai ga kirjin dokinsa to kana gama sai ka ce kurin kus dan kan bare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu